Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 25-21 sai mita 16 sai ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lulniya da kuma fara'a dukansu a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Grace Alheri Abdu da kuma saura abokan aiki daga washinta gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirma wannan yammaci na Asabar ga kanan labarai. Shugaban Amurka Barack Obama zai katsa ran gadin da yake a Turai ya tafi Dallas jihar Texas inda wani kwantan bauna da aka yi wa 'yan sanda ya sanadin kashe jami'ai biyar. rundunar sojin najeriya ta ce ta buɗe wata muhimmiyar hanya da ta kaɗe ƙasar da ƙasashen kamaru da chadi da a da ke hannun ƙungiyar boko haram kana koriya ta arewa ta harba mukami mai linzami daga wani jirgin yaƙi sai dai bata cima gurinta ba To mai ba shugaban Najeriya shawara ka harkokin tsaron ƙasa janar baba gani mangono mai ritaya ya yi jawabi kan batun sha'anin tsaro a yankin Najeriya Delta. Muna tafa da cikakken bayani. Daga can nan za mu ji ta bakin Dr. Muhammad Bulama, kwamishinan yaɗa labarai dangane da babban rashin da aka yi na rasuwar Dr. Shetima Ali Mangono wanda dazu aka yi jana'izarsa. A Nijar mutane sun yi zanga-zangar nuna goyon su ga al'ummar difa da halin da suke ciki. Akwai filin amsoshin tambayoyinku amma duka sai bayan kun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama zai katse ran gadin da yake a Turai ya tafi Dallas jihar Texas inda wani kwantan bauna da aka yi wa 'yan sanda ya sanadin kashe jami'ai biyar. Shugaba Obama wanda yake kasar Poland a halin yanzu zai dawo Washington gobe Lahadi kwana ɗaya kafin ranar da aka shirya zai dawo da farko bayan sokiya da zango da zai yi a spain bisa ga wata sanarwa ta fada white house shugaban amurkan ya bayyana kisan da aka yi a dallas a matsayin mummunan abin kyama a kan jami'an da ke gudanar da ayyukansu ya kuma ba da umarnin sauko da tuta ƙasa-ƙasa a fada white house da dukkan gine-ginen gwamnati da harabobi na tsawon kwanaki hudu domin karrama waɗanda aka kashe da kuma raunata babban lauyar gwamnati loretta lynch ta ce ma'aikatar shari'a za ta taimaka wajen gudanar da bincike a dallas sakataren hukumar tsaron cikin gidan amurka jay johnson ya bayyana jiya juma'a cewa maharin ba shi da wata alaka da aka sani da kungiyoyin ta'addanci na ƙasa da ƙasa kakakin rundunar sojin najeriya sani kuka sheka ya ce rundunar ta buɗe wata muhimmiyar hanya da ta haɗa ƙasar da ƙasashen kamaru da chadi bayan aron gama da suka yi da ƙungiyar boko haram a yunkurin kwace ikon yankin gwamnan jihar borno alhaji kashim shatima da babban hafsan soji laftana janar tukur yusuf buratai da mataimakin sakataren majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin ƙai na yankin sahel da kuma waɗansu manyan baƙi ne suka daga cikin wato na daga cikin waɗanda suka halarci bikin sake buɗe hanyar da ta haɗa garuruwan maiduguri difa gambarun gala da kuma sauran garuruwa kakakin rundunar sojin ya ce harkokin kasuwanci sun fara dawowa a yankin tun da rundunar ta kwace ikon yankin daga mayakan ya kuma ce rundunar ta ƙara yawan sintiri da take yi kan hanyar da nufin dakile yiwuwar kai harhare. bisa ga cewar kuka shekaban da sintiri ta ƙasa rundunar na kuma amfani da jirage da ba su amfani da matuƙa da kuma jirgin sama da nufin kare rayuka da kuma kadarori ya bayyana cewa mayakan boko haram suna kaiwa matafiya a wannan hanyar hari a lokutan baya su wawashe kayansu yayin da kuma suke tsawalawa mutane da ke zaune a yankin haraji da kuma tara domin su samu kudaden daukar nauyin kai har-hari da suke yi banda bikin buɗe hanyar an kuma yi ayyukan jin kai musamman a dambuwa inda rundunar ta ba kimanin mutane dubu hamsin da suka fito magunguna kyauta koriya ta arewa ta harba makami mai linzami daga wani jirgin yaƙi sai dai bata cimma gurinta ba kamfanin dillancin labaran ƙasar koriya ta kudu yonhap ya ce injin ɗin makami mai linzamin ya tashi sai dai ya tarwatse bayan tafiyar kimanin kilomita goma a sararin sama irin wannan gwajin da koriya ta arewa ta yi a watan afrilu bai cimma nasara ba kamfanin dillancin labaran ya ce pyongyang ta harba makami mai linzami daga wani katamfarin jirgin ruwan yaƙi mai nauyin ton 2000 da asubahin yau asabar daga gabashin gabar tekunta kusa da birnin simpo jami'an ma'aikatar tsaron koriya ta kudu sun ce ba za su iya tabbatar da nisan zangon makamin mai nizamin ba kafin ya faɗo sai dai sun ce koriya ta arewa ta jima tana keta yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya dangane da harba makami mai linzami kakakin rundunar mayakan ruwan amurka commander gary ross ya fitar da sanarwa da cewa muna allah wadai da gwajin makami mai linzamin da koriya ta arewa ta yi wanda ya saba wa kudurorin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da suka haramta wa koriya ta arewa amfani da fasahar makami mai linzami prime minister japan shinzo abe shi ma ya kushe wa wannan gwaji koriya ta arewa dai ta yi wannan gwajin ne kwana ɗaya bayan da koriya ta kudu da amurka suka ce za su girki garkuwar kakkaɓe makami mai linzami domin dakile barazanar koriya ta arewan to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rasha ta ce ta kori jami'an diplomasiyan amurka biyu a matsayin mai da martani da irin wannan matakin da amurka ta dauka biyu bayan sabani da aka samu tsakanin wani jami'in diplomasiya amurka da wani jami'in tsaro a moscow ma'aikata harkokin kasashen ƙetare ta ƙasar rasha ta fitar da sanarwa yau asabar tana cewa an kori amurkawan ne a watan yuni sanarwar da ta fito daga mataimakin ministan harkokin tsaro sergei yakov ta ce an kori ma'aikatan ofishin jakadancin amurka sabili da halin da suka nuna ba na jami'an diflomasiya ba ne ta kuma zarge su da zama jami'an leƙen asiri amurka ta kori jami'an diflomasiyan rasha biyu ne ranar goma sha bakwai ga watan yuni a matsayin mai da martani kan saɓanin da aka samu a moscow tsakanin wani jami'in diflomasiyan amurka da 'yan sandan ƙasar rasha daga ƙarshe hukumomin lardin kan iyaka na ƙasar pakistan sun ce ana ɗaukar matakan hana 'yan sandan wato 'yan sanda muzantawa 'yan gudun hijiran afghanistan da ke ƙasar sai dai sun lashe takobin ta sakiyar bakin haure da ba su da izinin zama ƙasar hukumomi na fuskantar matsin lamba musamman daga al'ummomin yankin da aka tsugunar da 'yan gudun hijiran da su ta su zuwa ƙasashensu bisa dalilan tattalin arziki da kuma tsaro. takun sakar da ake yi kwanan na tsakanin pakistan da afghanistan ya ƙara zafafa lamarin 'yan gudun hijiran da ya kasance mafi sarkakiya a duniya bisa ga cewar majalisar ɗinkin duniya sai dai shugaban jam'iyyar siyasa mai mulki kefi na lardin da aka tsugunar da 'yan gudun hijiran afghanistan ya ce ana ƙoƙarin ganin an kyautata wa waɗanda suke da izinin zama a ƙasar. labaran duniyar kina aka saurara Toma da lada mu faro daga Abuja inda wakilin Hassan Maina kai ne halarci wani taron da mai ba shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaron kasa ya kira taron ba sabon bana 'yan jarida kan batun tsaro a yankin naja Delta. Mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro, Manjo General Babagana Manguno wanda ba kasafai yake yawan magana ba ya ce koma menene korafin 'yan yankin niger delta ta da ƙayar baya ba zai wa kowa komai ba. Akwai hanyoyi da dama da za a iya samo maslahar kowace irin matsala. Tsagiranci ko tashin hankali ba lallai ne hanyar samun biyan bukata cikin gaugawa ba. Muna bukatar yin tunani mai zurfi irin na bai ɗaya kuma mu tattauna, tattaunawa irin na gaskiya. Bana jin zai wahala a magance wannan matsala. Abin da kawai ake bukata a nan shine zumma da kwarin gwiwar yin hakan. collective will and determination. Ko mai masana za su ce akan haka? Dr. Bawa Abdullahi Wase kwararre ne kan sha'anin tsaro. Niger Delta Avengers mu a filin tsaro mun riga mun san karya ce ba wata sabuwar ƙungiya ba ce waccan dai tsohuwar ƙungiyan wadda da kuma aka ɗauki dukiyan ƙasa mai yawan gaske aka danka musu ana musu horo da sauransu to su da sababbin burbuɗi zaune gari banza da kuma 'yan siyasa waɗanda dama su suke har haddasa waɗannan bara gurban 'yan siyasa da yau da yaddan Allah da hikimar su sun rasa mulki to su suka tada wannan kaini wadda dama suna da goyon bayan waɗanda suke rike da mulki to abin da yake faruwa a yanzu to shi kuma a matsayinsa na mai bawa shugaban ƙasa shawara a tsaro ba zai fito ya faɗi waɗannan maganan karara ba amma a gefe ɗaya tsohon hafsa a rundunar mayakan saman Najeriya Air Commander Ahmed Tijjani Babagamawa na cewa sai an zauna a teburin sulhu teburin sulhu sulhu kuma na gaskiya ba wai sulhu na cewa a ba mutane kuɗi ba yau su karɓi kuɗi wata ƙungiya ta fito ita ma tana so ta karɓi kuɗi ba a'a me ƙorafe ƙorafen su shine halin da suke wuri su ya gurɓace gwamnati ta tashi ta tsaya ta gyara musu wayannan su ma kuma su yi wa gwamnatin adal taimaka musu cewa in aka biya musu wayannan bukatun da za su zugo wasu mutane su dawo ba kuma na uku ba wanda ya fi karfin doka matukar kuma mutane ba za su bi wannan ba Don ina tabbatar muku da sai fa an dawo an yi amfani da karfin soja. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ka shawara don kare addu'a biyo masamanmu banda zaki gun manyanmu muka zaga mun zagi kanmu amma ku gyara ko manyanmu ya zama kuma ku yi kishinmu ya zama kuma ku so kasarmu najeriya mun gode yan najeriya mu so juna mu so kasarmu ta najeriya babbar kasa a gaida hassan a mai babban birnin jamhuriyar nijar mutane sun yi gangami na nuna goyon baya ga al'ummar yankin difa da suke fuskantar ukuba daga boko haram ga sulaiman muni barma Ɗaruruwan mutane ne suka fito kan titunan Yamai a jerin gwanan da wasu ƙungiyoyin hararen kula suka shirya daga dandalin plastumo zuwa dandalin Place de Concertation da ke bakin Majalisar Dokokin Ƙasa suna kirarin jaddada goyon bayansu ga al'ummomin yankin Difa a kudar da suke ɗanɗanawa sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram. A wani ɓangare kuma masu zanga-zangar na jaddadawa askarawan ƙasar ta Nijar goyon baya. shugaban kungiyar mpcr nuhu muhammadu arzika na daga cikin shika-shikan wannan gangami nuna tausayi ga al'umman yankin difa wanda suke fuskanta matsaloli iri-iri wanda suke biyo baya bayan wannan ta'addanci da 'yan boko haram suke kawo a cikin wannan yankin babu sana'a babu aiki mutane sun bar gidajensu sun bar garinsu sun bar wurin aikinsu sun bar sana'arsu kawai suna nan dai yawo suke suna nan zaman suke wajibi ne mu tashi tsaye mu nuna eh, abin da yake wakana a difa duk 'yan nijar ne gaba ɗaya kamata mu san da ana yin shi kuma mu san ya kamata mu kawo tamu gudunmawa don mu kama musu matasan da suka amsa kira sun bayyana min dalilansu na halartar wannan haduwa dalilinmu na farko shine domin mu kawo goyon baya al'ummar difa da take cikin wannan hali wanda hali ne wanda na ban tausayi allah hakika kowa ya sani irin yadda waɗannan miyagu idan suka shigo suke wulakanta jama'a su kore su daga cikin gidajensu su hana 'ya'yansu ma yin makaranta su kuma wulakanta su tozarta jama'a kenan wannan hali da mutane suka shiga waɗansu sun yi gudun hijira daga mahallansu wannan shi yasa yau muka ce ya kamata a ce mun jajanta mun nuna soya da kamna ga waɗannan al'umma na difa shi ya samu ka hoto kwanmu da kwalkwal. ya sa muka halarci wannan jerin abu ne da ya shahi ƙasa ta Nijar a jimilce amma kuma a takaice ya shafi jihar ta jihar difa kuma matasa ya kamata a ce su yi wa kansu nazari su ga waɗanda suke hada da su 'yan ɗakin mu ne 'yan garin mu ne 'yan unguwan mu ne 'yan uwana ne addinin mu guda kasan mu guda kenan su daina su dibi kansu da kansu ƙasan na manya ta hiya za su yi su bar mana ita sai dai akwai alamar rarrabuwar kawuna tsakanin shugabannin kungiyoyin hararen kula dangane da manufofin wannan jerin gwano alhaji salisu ahmadu na kawancen resistance citoyen cewa yake na so a ce a ce ko suna neman gidauniya na taimako aika ma difa inda an hana su eh, noman rani na eh, tasai sun hana su eh, neman kihi an hana su kasuwanci tattalin arzikinsu ya riga ya shaki kuma babu hulɗa na shiga mai dugure motoci da ke zuwa yau da gobe suna kawo abubuwa na sufuri na yau da gobe. Binciken da muka gudanar ya nuni da cewa an yi jerin gwano a wasu daga cikin jihohin kasar Nijar yayin da a wasu sassan aka takaita da taron gangami. sai kuma jihar Tilaberi inda muka samu labarin ɗage jerin gwanon zuwa gaba a sanadiyar rasuwar babban kwamandan jami'an tsaron Garin national na jiha baki daya wanda Allah yi wa cikawa tare da iyalinsa mutum goma sha ɗaya sakamakon wata gobarar da ta tashi a gidansa a tsakiyar daren laraba wayewar alhamis. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Slip, ɗazu da rana aka yi jana'izar marigayi Dr. Shatima Ali Manguno ɗaya daga cikin jigogin siyasar Najeriya. Daga wurin taziyar rasuwar tasa na yi magana da Dr. Muhammad Bulama, kwamishina yada labaran jihar Borno kan abin da wannan rashi ke nufi ga Najeriya baki ɗaya. Eh, Shatima Ali Manguno mutum ne wanda kowa ya sani dattijo ne, ah, wanda kuma kowa ya san rayuwarsa dattijo ne na kwarai shekarunsa sun kai sun wuce casa'in. Haka. Kuma mm. cikin shekarun nan, alhamdulillahi kowa ya san a irin takarwa da ya a siyasa da kuma aikin gwamnati da ya yi da kuma bayan ya bar aikin gwamnati abin da ya zo yawa mutane sa a borno mm. ya fara aikinsa shi a zaman malami ne yau manya-manya mutanen borno da suke yanzu a raye na yawanci ɗalibansa ne haka kuma ya shiga su siyasa ya je maya na siyasa ya shiga gwamnati ya zama su minista su memban majalisa shine ministan farko na petroleum mm. na mai kenan na mai a najeriya yawwa mm. kuma bayan duk ya gama ya bar siyasa ya komi ya dawo gida ya zauna da mutanensa da bayan ya bar minista ma ya zo har ya yadda ya zama chairman din Maiduguri Metropolitan shine chairman din Metropolitan Maiduguri Metropolitan wato karamin hukumar Maiduguri kenan na mm. farko haka aha kaga dai yau a ce mutum ya yi minista ya zo ya zama ya dauki wannan makami ba zai makami na shugaban karamar hukuma eh yawa ya zo mm. ya yi wannan kuma kowa ya ga abubuwan da yayi a cikin aiki da ya yi kuma bayan ya bar wannan aikin gwamnati alhamdulillah ya zo ya zama uban marayu dukiyarsa duka ya sa su ya taimaka wa mutane ya yi magarantu ya yi wane ne ya yi ba abin da bai ba hmm. ya zo ya raba dukiyarsa kashi uku ɗaya shine yake amfani da shi biyu ya sa jikin mutanensa saboda haka mu ba wani abin cewa wannan babban rashi ne wa jihar borno da mutanen jihar borno najeriya gaba daya duk wanda ya san tattace tuma liman gono ya san najeriya ta yi rashi to Allah ya ji kansa da rahama kuma Allah ya bada hakuri na jure wannan rashi kada a mance ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a hal yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin mu na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku da fatan an yi shagulgulan sallah lafiya. Yau za a ji amsar tambayar Isiya Abubakar Bauchi mai son sanin tarihin kafar sa faifan bidiyo a yanar intanet ɗin nan wato YouTube. za kuma a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na amsar tambayar abdullahi muhammad mai yama kan kogin nilu da ke masar bari mu fara da amsar tambayar malam isiya abubakar bauchi mai son sanin tarihin kafar nuna faifan bidiyon nan na yanar intanet wato youtube idan malam isiya na saurare mun ba da ansar irin wannan tambayar kwanan baya kamar haka Wasu matasa uku Amurkawa ne suka ƙirƙiro kafar yaɗa hotunan nan ta YouTube a watan Fabrairun shekara ta biyar, a wani ɗan ɓangaren garejin mota da suka mai da shi ofis ɗinsu. Matasan Steve Chan da Chad Hali da Jawed Karim sun kudance dare ɗaya bayan da suka sai da kafar ta YouTube ma kamfanin Google ranar tara ga watan Oktoban shekara ta 2006 akan dala biliyan 1.65. Yanzu haka Steve Chan ɗan shekaru 36 da haihuwa haifaffen taifaye na ƙasar Taiwan, wanda iyayensa suka ƙaura zuwa Amurka ya mallaki dukiyar kimanin dala miliyan 300. Shi kuma Chad Hali ɗan shekaru 38 da haihuwa haifaffen Amurka na da ƙadarorin aƙalla dala miliyan 355 sannan shi Jawed Karim ɗan shekaru 36 da haihuwa haifaffen ƙasar Jamus wanda amman mahaifiyarsa ce ba Jamusa ubansa ɗan Bangaladesh ne wanda kuma shi ne ya fi ƙarancin kuɗi cikinsu yana da dala miliyan 140. Ko da yake a zagayowar ranar nuna ƙauna ta Valentine Day ta 14 ga watan Fabrairun 2005 aka ƙirƙiro kafar YouTube ta wajen buɗe shafin www.youtube.com a kafar intanet ba a sanya bidiyo na farko ba sai a ran 23 ga watan Afrilun 2005. Ko bayan nan sai a watan Mayun 2005 aka buɗe kafar ga sauran jama'a. A cikin watan Nuwamban 2005 ne dai aka ƙaddamar da kafar a intanet a hukumance. Abin da ya sa kamfanin Google ya sayi kafar ta YouTube shine zuwa watan Yunin shekara ta 2006. Sai yawan hotunan bidiyon da ake yadawa ta kafar a duk rana ya kai dubu sittin da biyar. wanda wannan adadin ba ƙaramin abin kasuwanci ba ne. Ko da yake bidiyon da aka fara sawa shine na Jawed Karim a ɗin San Diego mai taken Me at the Zoo wanda ya zuwa yanzu mutane sama da miliyan goma sha bakwai ne suka gani ba shine mafi ganuwa ba. Bidiyon da ya ganu a YouTube fiye da kowanne wato gani har sau biliyan biyu da ɗigo ashirin da uku shine mai taken Gangnam Style waƙar wani mawaƙi ɗan asalin Koriya ta Kudu. YouTube wanda shine shafin intanet na uku da aka fi ziyarta bayan Facebook da Google. Ana loda masa bidiyoyi masu tsawon kimanin sa'o'i 300 duk minti guda, kuma an yi yunkurin gasa da kafar ta YouTube an gaza. Hanya ta ilmantarwa ce, kafa ta saduwa da nishadi yanar yi. zango na biba kewar bayi yanar yi. sabo na saduwa da zumunta yanar gizagizayi maza ne barkafar sadarwa yanar yi. yanar gizo-gizo yanar gizo-gizo kasa da na Eh, yanar gizo-gizo yanar ta na sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na amsar tambaya kan tarihin kogin nilu idan mai tambayar abdullahi muhammad mai yamana saurare to ga masanin tarihin nan na arewa house kaduna dr salisu bala zai kammala baka ansa. A shi kogin Nilu yana da amfani ga jama'a musamman waɗannan ƙasashe da na zai na, kamar irin su Zayar, Ethiopia, Rwanda, Tanzania, Uganda, Sudan, Burundi da kuma ƙasar Misira. Amfanin da yake yi gare su shine yana sama musu a damar da suke amfani da ita wurin yin noman rani. Hmm. Idan damuna ta ɗauke, to ba su da wani hanya na samun abinci sai ta hanyar amfani da kogin nilu ta hanyar gudanar da noman rani wanda yake ɗaukar nauyinsu har ma su kai kasashen getare. Hmm. wannan na farko kenan sannan kogin nilu ya samar da kariya ga ƙasar misira babu ƙasar da take iya kai wa ƙasar misira hari ta bangaren abin da ya shafi kogin nilu dole sai an ƙetare wannan kogin sannan a kai ma wannan ƙasa hari to wannan kenan na uku kuma ruwa ne wanda yake samar da kifaye da kayayyakin amfani na yau da kullum musamman dabbobin ruwa a mm. wannan lokaci mm. ga wayannan kasashe da na na gaba ɗayansu sannan ruwa ne wanda yake da amfani kwarai musamman ta fuskar magane-magane wasu da yawa sun tabbatar da cewa a wannan lokaci ana amfani da ruwan nilu musamman lokacin da shi amur bin al'asi ya jefa wannan wasiƙa ta sayyidina umar khalifa na biyu a wannan lokaci mutane suna ɗiban wannan ruwa saboda su maganin cututtukan da ke damunsu a wannan lokaci. Hmm. To, kogin Nilu yana da amfani matuƙa da gaske. Wannan kaɗan ke daga cikin waɗanda na zayyana. Tambayar kuma da ake yi cewa ko kogin Nilu ya haɗu da abin da ya shafi Najeriya babu cikin kasashen da muka zayyana babu ƙasa babu Najeriya a ciki hmm. waɗanda kogin Nilu ya raza. sai dai riba niger wanda ita ce mafi girma na biyu bayan mm. kogin nilu din mm. to sannan kogin nilu ya daɗe yana cin mutane kamar yadda muka ambata kuma ya fi yawan yin ambaliya a wani wata na yuli yuni wato jun kenan mm. a kowace shekara a wani lokaci yake yin ambaliya yake cin mutane a kasar misira a wannan lokaci sannan kasashe da dama musamman kasashen da wannan kogi na nilu ya taba sun sha yin takaddama tsakanin su game da yarjejeniyar waye ya kamata a ce shi ne yake da kogin nilo dinnan a ƙasar misira ta taka muhimmiyar rawa musamman zamanin a ƙarni na goma sha tara a lokacin wani da ake kiransa muhammad ali pasha wanda yake gwamna ne a ƙarƙashin mulkin turkiya lokacin ƙasar turkiya ita ce take daga cikin manya-manya ƙasashe na duniya ma'ana super powers wanda a lokacin kasar misira tana gargashin mulkin turkiya ne aka turo muhammad ali pasha ya zamanto ya kasance shi ne gwamna a wannan garin su ya taka muhimmiyar rawa wurin bunƙasa noma a ƙasar misira ta hanyar amfani da kogin nilu a wannan lokaci ta yadda sun kasance abincin da suke samarwa ya fi ƙarfin su ci da kansu har suna fitar da shi kasashen waje hmm. saboda ya gayyato manoma turawa sun zo sun inganta noma ta hanyar amfani da kogin nilu a lokacin da babu ruwan sama a wannan lokaci so kogin nilu yana da amfani matuka idan aka duba tarihi a baya kuma akwai lokacin wasu wani fir'auna da aka yi a wannan zamani a ƙasar misira a lokacin da ya kasance suna ɗaukar kogin nilu da wani bangare nata da abin da take amayarwa na kayayyaki a matsayin wurin bauta ma'ana suna bauta ma wani sashi na wannan kogin nilu din a matsayin allansu a wannan lokaci saboda abubuwan mamaki da kogin nilu ke samarwa a wannan lokaci saboda haka kogin nilu na da amfani matuka kuma ya game kasashe da dama tarihin shi ya fara tun shekara sittin kafin haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam mm. to wannan kenan To game da ko akwai wata alaƙa tsakanin kogin Nilu da Baharun fa? Baharun? Mm. Alaƙar da ke cikin tsakanin kogin Nilu da Baharun ba mai ƙarfi ba ce, mm. saboda ta Baharun ne suke tasowa turawa sannan su keto su shigo kogin Nilu sannan su zo kasashen da suke so su yi mulkin mallaka. Amma wannan ya tabbata ne a lokacin da turawa suka fara kera jirage waɗanda za su hau kan teku su hau kan manyan ruwaye sannan su isa zuwa inda suke so su isa don su tabbatar da samun yin mulkin mallaka ga kasashen afirka da kuma wasu kasashe can na yankin wato arewacin wato afirka wance gabacin afirka a wani lokaci mm. amma babu wata babbar alaka da ke tsakanin waɗannan ruwaye guda biyu wato kenan akwai bambanci tsakaninsu akwai bambanci tsakaninsu kowanne yana bangaren shi daban ne shi kogin nilu ya fi keta yankin kasashen afirka shi kuma bahrum yana bangaren abin da ya shafi a yankin wato turai ne bangaren mm. bangaren rom mm. abin da ya shafi yankin kasar kamar italiya da sauransu haka mm. wanda kuma kaga tsakanin su da dan tazara mai dan nisa saboda kasashen da ke wannan yankin sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin dr salisu bala na arewa house kaduna da wanda ya haɗa mana sautin mr caleb da injiniyan mu ni ku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau to da lagai ibrahim ga grace da takardattun labarai shugaban amurka barack obama zai katse ran gadin da yake a turai ya tafi dallas jihar texas inda wani kwantan bauna da aka yi ya kan 'yan sanda ya sanadiyar kashe jami'ai biyar shugaba obama wanda yake kasar poland a halin yanzu zai dawo washington ne gobe lahadi kwana ɗaya kafin ranar da aka shirya zai dawo da farko bayan sokiya da zango da zai yi a spain bisa ga wata sanarwa da aka fitar daga fada white house kakakin rundunar sojin najeriya sani kuka sheka ya ce rundunar ta buɗe wata hasumiyar wato muhimmiyar hanya da ta haɗe ƙasar da ƙasashen kamaru da kuma chadi bayan aron gamar da suka yi da ƙungiyar boko haram a yunkurin kwace wannan iko gwamnan jihar borno alhaji kashim shatima da babban hafsan soji laftana janar tukur yusuf buratai da mataimakin sakataren majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai na yankin sahel da kuma waɗansu manyan jami'ai suna daga cikin waɗanda suka halarci bikin masu sauraro da daga dattin labaran da muka zo ga karshen shirin a wannan lokaci sai can da misalin karfe tara da rabi na dare agogon najeriya idan allah kai mu za ku je mu dauke da wasu shirin shirin kafa wannan lokaci madadin saura abokan aiki musamman ita grace alheri abdu wadda muka gabatar da shirin nan tare da sauran waɗanda suka sanya hannu aka kawo muku wannan shirin ibrahim alfa amir ke cewa huta lafiya.